ba wa uwata amma na rantse da tsufarki ko da mutuwa za ta riske ni sai na nema miki lafiya to amma ka sanar da shi sakon mutuwansa a cikin kunnensa ma Mubin train na rantse da gemun kakana sarki kan'ana jaddadi sai na kashe sarkin wannan ƙasa sai na rushe tarihin wannan ƙasa sai na don kofar da su sai na kama matayensu sun zame mini kwarkwara hatta dabbobin wannan kasa na yi alkawarin sai sun fuskanci fushina eh, da jaddadi tun kafin a haifi ubanka muke tare da rana muke cin amfanin rana muke bauta wa rana in the land of ignorance sarki jahamu ya shiga bala'i da abin da ya tara sai ya kare a wajen neman mulkin da yake takama da shi <laughs> ya sakuce daga hannun shi kenan hakika sarkin kasar nan naku mugu ne ba shi da tausayi shadow between light and darkness rana ba abin bauta ba ce tana isar da saƙon ubangiji na ne ba zan iya daidaitu da wannan kisan da aka yi mishi ba dole ko yaya na rufe idona dole sai na ga wannan kisan wulakancin da aka yi mishi ba zan iya daina kuka ba kuma ba zan iya daina tuna shi ba har yadda ƙasa ni ma za ta rufe idona man kana tawabahu khairu min amalihi amaluhu amal jabbirina wa thiyabuhu thiyabul anbiya na san baka san me nake to jaddadi wabar hutun nan gaske me ka gani ai inda gaske da zai bani lafiya bashi sunan Allah subhanahu wata'ala ne domin ne kadai yake taimakon kowa ba rana ina sanar da irin cutar da take addabar sarkinmu don haka an ware shekara ɗaya shiga duniya sako-sako a je a nemo magani every land needs a savior savior is made not ciwo. a nan zan kawo da sarki jahamu bakin cikin da ba zai taba manta da shi in hada shi da bakin aljani da zafi ake dukan karfi idan ka bari ya kunci hakika kai zai da ka ba kai ka dake shi ba barbiti ne imani da Allah a riga suke ba ba a siffa suke ba ba a kyau suke ba ko kamar a cikin zuci su kai ko me zai sa ba za ka haƙura da wannan addini ka koma tsohon addini da ka gada iyaye da ka used by Ibrahim S. Jidawa. Waɗannan su ɗan adam, su ne za su zo wa ƙarshen duniya. Mujaddadi from the director Hassan Giggs. Hasbunallahu wa ni'mal